wasu cikin damuwa ta haɗa bam ta haɗa iskanci wannan rayuwa Alaikum assalam. An tashi lafiya? Lafiya ƙalam. Sai yanzu aka taso kenan. Allah ya ba umma. Umma wai ina abba na. Baya nan. Baya nan bai dawo ba? Bai dawo ba yanzu. Ke, ta cikin cikin. kuma min irin wannan kar ki sake min irin wannan na gaya miki wayan tambaye ki ma tukunna wannan yar ke kika haife ta ko ni ce na haife ta eh kai ka haife ta to wani irin rashin mutunci ne irin wanda za ku dinga bin makirci a cikin gida to billahi la ilaha illa huwa ba za ta samu bindiga a ruwa ba na san irin wannan eh in ba da ma kaddara ma ni yan uwa da suka fata tabun ba eh ni wallahi ya ban yi shirin aure yanzu ba saboda ni takura mun ake takura a rayuwa ta ake ba na son yin wanda kake kuma min irin waka eh ai ba ki kika aike ta ba ko ba ka bane ni na haifa a bata ke din dai kawai dai an lallaba ne ni an rufa juna asiri ta fito tana to ba na son irin wanda ba na so dan yanzu ban da ba kaddara ba ba zaman saudiya da ya jawo min wannan wallahi tallahi kaddara cin kawai da ta kai da sharan masu ita ta ja mu wani abu amma wallahi tallahi na rantsi da Allah da annabi da ni ba ba gami na da aure wallahi ba abin da ya dame dan ni na kusan rayuwar ni kadai ba na son takura na gaya miki ki kiyaye ni wallahi ki kiyaye ni to shargalle wannan aure auren kaddara Allah ya Allah ya wasu na shirgalle ga wata na shirgalle in ba mutuwa da akwai kiyama salamu alaikum wa alaikum salam waina sannu da kasuwa sannu da zuwa ikon allah sai gidan maki tabarkalla wallahi gidan yuri a cikin yake sannun ku jama'a dan allah sannun ku sannan ku ba alhaji kai ba wani ka zo ci wallahi ita na zo ci kai ma haka ni ma ita na zo ci wallahi ni ma ita na zo ci har ta dari da abu sun za ta zo a haba Allah ku to ni kin ga har da kwai ma na ba a mun aka ce babu kwan ma na ce to kai a soya man a haka ai ba matsala hakan ma za ka iya ci ah. kin ga tunda kina da jama'a bari in je in dawo. Eh ki je ki dawo. Yau bari in je in dawo. Je ki dawo. Je kin dawo din. Ina ji ko? Eh. ai haka ba ai To shi ke eh, in je in dawo sai ki tura ki samu akula akula zan kare eh. sai kin dawo a ba ku dawo iya eh, ba ku sai an jima sai kin dawo ku dan kara hakuri wutar ce ba ta kama Yaya? Fitsari kake ji? Wanka za ka yi? Kashi kake ji? Ka wuce ɗaki. Me ta ka wuce ka tafi ɗaki. Ka zo ka tsaya mun a kai ka mun wani sun kankan da kai. Ga wata na shirgalle. In ba mutuwa da akwai kiyama. Haba, ni ba na son irin wannan abu wallahi. Mun ga kwastomomi sun zo ka zo ka wani tsaya a kai na? Anisa! Anisa! suna aikin abu da jiki mana ku alhaji ya wani ta wani ta a ah, to alhamdulillah Anita ki wainan nan da kyau fa. Hajiya wai yayin gidan da ake shiru haka ne. ba irin irin tsaki tsakin nan ne ka dan ƙara hakuri yanzu daga wannan eh, sai naka hajiya ni kuma fa kai ma ka ƙara hakuri za ka ci waina ai na ga ina sauri na hajiya kar ka <laughs> wani damu Ina za ki tafi haka kika fito haka? Wala in wani je in zo wani fulawa ne. Wani fulawa? Yan sabi da girman Allah kun kin gani an soye kwai, an soye dankali, ga ruwan shayi can, ga biredi, amma duk waɗannan ba za ki ji ba sai kin fita kin je kin siyo Oh, oh wai na fulawa? amma ina jin sha'awar shi ne shi ta je na kina sha'awar sa ne umma dan manjan nake so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan manja kike so Allah ka raba mana asiri sai ka ce ne yaron ciki Ayya umma ba haka bane ko ina jin sha'awa ne shi yasa ina yar uwarki tana ci bacci take yanzu ita ma shan har yanzu bacci take shiri to gaskiya kake da ni duk abin da kike ki sauri ki je ki dawo ki siyo ki tsona ki ci ba na son fita ku haka Ta kuma za ki lallaba jikin ki gyara jikin ki mana to Allah ya raba ku da samarin zamani na ƙarshen duniya mm. ana ta faman wannan sai matsa jiki ake ai Allah ka shirya mana yara Allah ka shirya mana su Allah ya ƙetarar da ku daga samarin zamani suna nan yan iska hmm. wasu na shirgalle ga wata na shirgalle ba mutuwa da akwai kiyama eh, eh, in ba mutuwa akwai <laughs> Eh, ah, welcome. Eh, how are you? Fine. Eh, ina na tun da kuna tiri mashin. Shi na gini ka na ce, a diri magana mashin. Tun da kaka. <laughs> Eh, ta ki very well. Ya Kadi. Kadi? Kadi. Bidi? Kadi. Okay, Sinaji Kawaka Shahidi. Ah, ah <laughs> eh, thank you very much. Ah, ni da ke a yi soyayya. Soyayya? A yi Ko saboda ba yaran mu ɗaya ba. Ah? Ba yaran mu ɗaya da kai ba. yi soyayya ba. Eh. san wani abu? Ina da samari kala-kala, kala-kala da yawa. Kana da samari kala-kala? Kala-kala. Duka samarin ka wallahi life ke ni ba. Saboda ina da kudi, I get money. Kana da kudi? Yes. Akwai kudi sosai. Kana cin kwado? Eh, muna cin kwado. Ah, ba dadi. Kima ka ci kwado? Ba na abin dina tafiya haka. Fije <laughs> na samu kagwa, a jefa shi a ruwan zafi.

Mama, mama màmá àti géńdé àlà àlà ìsà

Çermen düğürü, çermen düğürü Böyle baba evden evden Bayasın hayalım Ay Hıkkı Mendi, mendi, mendi, mendi. Bari yaman gini. Suka fiye yawan ba sa mana abinci take ma gini ya ji ba kaɗan samu na barbaɗa an ka Amma na kuɗin gidan ne abinci ya ƙare a gidan nan ah, jirman dudu tarman duduwa akwai wani bako a gidan mai gari kar ki cika min ruwa a cikin kullun nan shekaran jiya ma kika cika min nace kar ki cika min ruwa sai da kika cika min ruwa a an ci kullun cika ai na ma riga na kusan haɗa amma albasan ne a sa da bawo na bare yaƙi ɓaruwa ne. Sa da bawo baki da hankali ne wani irin magana ne wannan. To an ya haƙuri ai na riga ma na gama. Eh na riga ma na gama. Ga wata na shirgalle in ba mutuwa da akwai kiyama. Yankan nan fa yana manya fa. To ai a tuma ga ya isa ma. Ya isa. ga wata na shirgalle in ba mutuwa da akwai kiyama ta tsantsane shi akwai ruwa jiki a ji tsoron allah rabbanin mu ya za ki samu zani ki goge min kaskon suya da zani mai datti kuma an ci kwanin shi uku kenan wankake ne Na fiye shi kalan zani na ruwa yau kwanan shi uku kenan da na daura zani kwana uku a jikin a jikin kike gaya min bai yi da datti ba To an ta sallafa na kai da zanin. Kar ki min kazanta ba. Abincin siyarwa ne ba. To an Anti waye gani? Ba wanda ya gani. Aure kasko. A ji tsoron Allah rabbanin mu. An ta an gama. To. ba ka kawo takalmin miji. Munafuka annamiya. Munafuka kawai. barka da rana. Ya gida. Kin ga magungunan mata nake kira masu kyau, masu inganci. Na ce bari miki tallafon zaki siya, amma matan aure kaɗai nake siyarwa da magunguna. Ba ni da aure amma zan saya. Ba ki da aure? Eh amma ah, gaskiya tunda ba ki da aure ba zan siya miki da magunguna. Gaskiya. in dai kika gane na siyo da mutum wannan maganin sai mace tana da aure gaskiya ba zan iya siyar miki ba anya kuwa tunda na fito ban yi ciniki ba kan zo in ba wa ba kanne wari zan kira yarinya nan siyar mata ko ɗan kaɗan ne yan nan zo zo in siyar miki a'a ba zan saya ba ba za ki siya ba eh ba zan saya ba to tunda na fito ban yi cinikin ko ba. Aikin da mai waina kuɗi na yana kanta wajen wata da watanni sai mun alƙawarin za ta biya ni kuɗin nan ta yi. Kuɗin gidan ta kawai zan nufa. Ɗaya daga cikin ko ta ba ni kuɗi na ko mata rashin mutunci in shiga har ɗakin tsirarin wani abu mai tsari. Mm, masu cikin damuwa ta haɗa bam ta haɗa iskanci wannan rayuwa mm, shargalle ah, shargalle wani mugun rayuwa ga cikin damuwa ta haɗa bam ta haɗa iskanci wannan rayuwa in ta je can ita matar aure ce in ta zo nan ita mai aure adalci mu ji tsoron rabbana mata da maza duka ko ina wasu na shirgalle ga wata na shirgalle in ba mutuwa da akwai kiyama eh, in ba mutuwa akwai kiyama a ji tsoron